أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين كراتم نسات دقباتا mai bayani akan babu hurujin nisa ila masajid bil laili wal galati to ciki ne mun karanta hadisi a wanda ya kasance Aisha ta rawaito shi daga manzo sallallahu alaihi wasallama inda manzo Allah ka cewa idan sa'adanakum nisa'ukum bil layl ila al fa adnu lahunna wannan hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa idan mata suka neme ku dama zuwa masallaci da daddare adnu lahunna ku ba su dama wannan hadisi na buhari ne baya gare shi akwai hadisi na muslimu radiyallahu anhu shi ma wannan hadisi daga abdullahi ne a daga abdullahi ne abbas daga abdullahi ne daga abdullahi ne umara la tamna'u ima allahi masajidallahi kada ku hana bayan allah zuwa ga masallacin ne na allah la tamna'u ima allahi masajidallahi wa'annan dukkanin suna nuna cewa a mata suna da haƙƙin Abba su dama su zo masallaci bayan wannan kuma akwai hadisi wanda ya kasance aka ruwaito daga hayyoje dai abdullahi bin umar radiyallahu anhu wato manzo Allah shina cewa shina ce mata za shahida ihdakun al-isha'a fala ya za shahida ihdakun al-isha'a idan ɗaya daga cikin ku ta tana masallaci na sallar isha'i fala ta tadayyab kada ta sanya turare wannan ka ga nuna mata idan su suna masallaci ga sallar isha ba za su sa ba baya ga wannan kuma akwai riwaya ta wannan wannan hadithun abi sabitin daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam shina cewa la tamna'u nisa'akum almasajida kada ku hana matan ku zuwa masallaci wa buyutuhunna khairul lahunna amma zaman su gidaddajin su sai sallah khairul lahunna shi gare su bayan wannan kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa law adraka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma hadisan nisa'u da manzon Allah ya ga abin da mata sun ka fara lamana ahunnal masajid da ya hana mu zuwa masallaci kama muni kama nisa'u bani isra'ila da yi da an ka hana mata na bani isra'ila zuwa masallaci to wannan dai dukkanin an kawo saboda abin da ake kira sabdu ra'i'i can farko an nuna ana zuwa kuma ko zuwan da an kace ana yi ana zuwa da daddare shi na buhari ya ce billai da wargalasi wata shi na son shi nuna muna akwai bambanci tsakanin hukunci na rana da hukuncin dare hukuncin dare a su tafi masallaci da daddare kenan ga sallar isha'i bayan ga sallar isha'i ko kuma ta ga sallar ta subahi to baya ga wannan kuma akwai hadisi na Abdullahi bin ma akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi na cewa almar'atu auratun mace dukkaninta al'aurata wa qarbu ma takunu ila Allah fi qari baitiha mahi kusanta ta ga Allah ibada za ta samu kusanta ga Allah fi qari baitiha ta zama cikin gidanta wa idza haraja idan ta fita istashrafa shaitan shaitan zai nuna ta ga mutane su yi ta kallonta su yi ta ganin kyawunta da abin da ya kama da wannan bayan wannan kuma a wannan abu amna ashebani da radiyallahu anhu yace naji abdullahi ibn mas'udin halafa ya rantse da Allah wa balaga fil min ya kai matuƙa ga rantsuwa Faƙala shina cewa a <clears throat> faqala shina cewa wa salatul mar'ati salatul mar'ati fi baitiha ahabbu ila Allah sallan mace cikin gidanta ahabbu ila Allah shi an mahi soyuwa ga Allah min salati ha daga sallar ta filma cikin masallaci watan sallan mace ta wadda kasance ta farilla ce salatu ha watan ma sallar imra'atun salatan ma salla imra'atun salatan ahabbu ila Allah mace ba ta yi sallah ba ta hisuwa daga Allah min salati ha daga sallah ta fi baita ha cikin gidanta illa fi hajjin wa umratin sai in ya kasance ga hajji ne ko umra aw imra'atun ko kuma wata mace wadda ya kasance kayya isa min ba'ula ta yanke mani daga maza ita wannan tana hita ta zo masallaci to bisa ga manuhohin shari'a nan ga idan muka dubi manuhohin shari'a shari'a hata yi wannan saboda a kange haɗuwan mata da maza saboda haduwan mata da maza hadari na babba duk musibu na al'umma da suka gabata sun faru na daga mata saboda mata an ƙawata su cikin zukatan maza don haka mazan Allah ce ba idu baina amfasil jari wanda sai sannan kuma haɗuwan nan da za a yi annan da za ta faruwa ladar da za a samuwa ba ta cike geben annan da za ta faruwa bisa ga haka na Aisha radiyallahu anha ta ce da manzo Allah ya yi abin da mata ka aikata wa yanzu da ya hana musu zuwa masallaci mina na mata ka aikata wa min dina shine kawa wadi da sanya turare wa ahsanu da tuwahi masu kyawu to idan aka dibi wannan da bayanin da muka yi can baya na cewa mace ba za ta hita ba sai da shirka guda shida wanda ya kasance bayanin su ya gabata duk waɗannan dai an yi suna saboda saddu zara'i'i taushe kafa kada a bar mata hita hakan nan sake ba lokacin hita a'a akwai lokaci na hita ta shari'a duk wani lokaci na ana hita ta shari'a shine lokacin sallar isha da lokacin sallar subahi dan sannan mace ta kasance a taru ta hi zama watan sutura ta hi zama sutura gare ta ta hi zama rufaffiya saboda me za ta hita biga latin za ta hita dungu-dungu kuma ta dawo biga latin ko za ta hita cikin duhu ta dawo cikin duhun dare idan ta hita ga sallar isha'i ta hita cikin duhu ta dawo cikin duhu idan ta hita ga sallah ta subahin ta hita cikin duhu ta dawo biga Litin da dungu dungu wanda ba za a gane ta ba to wannan shine manufar shari'a maqasidu shari'i kenan qawaidu shari'i kenan duk shari'a ta sanya komai na na shari'a ta mai iyaka ta sanya mai ka'idodi ta sanya mai shurudu akwai shurudu akwai ka'idodi to da sharuɗan ga da ka'idodin ga dukkanin suna amfana suwa ga maqasidu shari'a shari'a mai shari'a ta mai shari'a ta ba ta hana mata hita ko shi irin hita saboda gudun banna ko ashe kenan kaga idan mata na hita ko shi irin hita banna ba za ta bar ankuwa ba amma tare da wannan maluma sun toge hita wadda ya kasance ta lalura ce akwai hita ta lalura wace irin hita ce a ta lalura wata shine hita mace ta zo gaida iyayenta ko kuma ta zo gaida wani dan uwan wadda da lahiya ko kuma ta lalura da kasance ta wajibi na kamar neman magani da abin da kama da wannan to duk dai wannan mata suna hita kamar da shehu usman ya ce hayya mata ku bar hita don muradi sai fa bai ko diyan da basu cin muhaddi hayya mata yace ina muku ka shaida ku mata ku bar hita kada ku hita haka nan sake don muradin don mun hakku yace sai fa bai sai fa bai ko kuma diyan da basu cin muhaddi wanda kasance ba su kai ga haddi na shawa ba ko ba su kai ga haddi na kulle ba su nan hita su ba ta da komi to sai mu diba mu gani yanzu irin hitar da mata kai shin ta shari'a ce ko ba ta shari'a ba ce hitar yanzu ba ta shari'a ba ce kuma sannan muna gani mun kasa magana kuma yanzu Allah shi na cewa man ra'a minkum munkaran falyuga yurhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika al imani don haka ga shi kenan kaga bisa ga wannan wajibin mu na duk abin da mun ha ganin da kasance Allah na mu tsawata gurgurun ikon mu in ka tsawata gurgurun ikon ka ka doke nauyin da Allah ya aza maka ranar alƙiyoma kana da hujja gaban Allah ka tsawata misa ba kai magana ba sai Allah na magana gurgurun iko na bakin ya sake nan gara al'umma naka ne ba mai shirya da wani Allah shi da shirya amma tare da hakan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umarni na cewa shi wa'azi fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina to bisa ga wannan ne muka tsaya muka dage duk abin da kasance manufar shari'a ce ko kuma akwai yan shari'a ka hange na abubuwan banna nan gaba sai mu tsaya mu diba me maluma sun kace sai mu bayani daidai abin da maluma sun kace daidai manufar shari'a ba muna nuhin mu tsaurata musu ba ko kuma mu tsanta musu ba mu da wannan manufa Allah ya sani manuhan mu kawai mabiya ne akan manuhar shari'a wanda ya jiya ya ɗauka ya amfana alhamdulillah wanda bai ɗauka ba wanda dai ya jiya ya amfana in ka yarda in baka yarda ba dai wannan ita ce shari'a in ka ɗauka in baka ɗauka ba wannan ita ce shari'a in ka rika in baka rika ba wannan ita ce shari'a don hakan ga adiba wani fahimtar shari'a ya yake da su yanzu ababa sun lalace muna cikin jahiliyya baka ƙirin. yau yanzu muna cikin bakar jahiliyya game da hitan mata da ainihin irin kawar da mata ka yi duk wannan an san ya saba ma shari'a ko muna gani mun kauda kanmu to kauda kan da kai bai zama uzuri ga ranar alƙiwama sai ka tashi ka tsaya kai magana ban iya mantawa wata rana malam umar shahid hamza mai shi Allah ya gafarta mishi muna tare da shi mun hito da hubbari muna cikin mota tare da shi sai ga wasu yara mata su biyu ita wannan yarinya babba ta yi kawa ta yi hita wadda ya kasance shari'a ta hana irin wannan hita sai malam umar ko da muka diba Ga shi hanya kubbare ga ta da kaya ta sa kaya bayan ta kana ganin ka ta suna gaban mu suna tahiya muna cikin mota sai muka ci musu manzo Allah ce mala mu mukaran falo gare ku dan ce mala Umar ka gani ya ce ya gani to ya za mu yi sai kin ce musa mu azima sai muka kira sai muka ce sai muka ce da Allah ku zo sai suka zo sun azaki da magana za mu yi musu da suka zo shikenan sai dai nace nace makarama ke don Allah tsakanin ki da Allah wannan yarin ɗaya ta sun san lokacin ta hito hakan ga ta ce da ta ce la wallahi sai ce mata kar ta hito hakan ga na ce mata hitar da ta yi ba na ce mata ki ji tsoron Allah wannan hita ta sa a hita ta shari'a musulunci kuma ke yanzu wannan kina soke ma uwayenki daraja za su ce za a ce uwayenki wata tarbiyyar ki ba don haka ki gyara tarbiyyar ki wannan ba tarbiyya ba ce ke hito hakan ga hita ta tsararci wannan ya sa a mutarbiya ta addinin musulunci ya sa a mutarbiya ta ya musulunci to adiba a ganin yanzu irin diresin inda mata ke hita da shi shin na kwarai ne ko mugu ne an san wannan abin shi da muni sosai sosai mata ku wani mashiga kana da iya kana da yan uwa kana da masoya wanda kuma suna jin maganar ka ya kamata ka gyara gurgurun ikon ka shi kasance kana da hujja gaban ubangijinka a kitabul juma'a bai mai bayani akan hukuncin juma'a bismillahir rahmanir rahim babu farlan juma'ati ba mai bayani akan farlan tawa juma'a dace kitabul juma'ati abin da shi nuhi da wannan watan shi na son shi bayani akan hukumci hukumci na sallar juma'a don haka ce kitabul juma'a babu farlan juma'ati ba mai bayani akan farlan tawa juma'a li qaulillahi ta'ala da min qaulin Allah subhanahu wa ta'ala idza nudiya lis-salati idan aka yi kiran sallah min yawmil juma'ati ranar juma'a fas'au ila lahi, ku yi gaugawa zuwa ga zikirin Allah ku yi gaugawa bil amali ba a sa'i bil aqdami ba ba tahiya irin ta kafafu ba ana sassaka ana gaugawa har akai masallaci ba shi manzo Allah ba shi Allah ke nuhi ba da wannan maluma sun ce abinda abinda Allah ke nuhi da wannan fas'au ila lahi. a'a fas'au ku yi gaugawa bil amali da aiki ila lahi zuwa ga zikirin Allah wanda ita ce fasara ta magabata ku ya gaugawa don haka imamu na malik radiyallahu anhu ya ce wannan ba ana nuhin a asabi aka aqdami ba tahiya irin ta kafa ne abdullahi na ne ce inda ana nuhin tahiya irin waga ta kafa ta saka aka mihi ce da sai in kama gaugawa ta zani na ya fadi ce to ba shi aka nuhi ba ana nuhin dai watan ku yi gaugawa ai kun hi kun hi zikirin Allah da gaugawa ku ta san zikirin Allah da gaugawa ku yi nuhin zikirin Allah da gaugawa duk abin da kasance mai muhimmanci na idan aka ba ku umarni aikata shi to ku aikata shi da gaugawa wannan shi ake nihi idan nudiya li salati min yawmil juma'ati fasau ila zikrillahi wa dharul bai'a zalikum khairul lakum wannan shine mahihici gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun san wannan shine mahihici wa dharul bai'a ku rabu da cinikayya an kace ku bar ciniki kaga in ka tiba ciniki amrun mubahun abun na wanda kasance halal na amma kuma aka haramta shi saboda mi ni wajibin saboda na wanda wajibi wanda kasance aka bar ana ta kayya ana kayya har lokacin zuwa juma'a yi zai kai ga wasu juma'a ta faɗo gare su ba samu zuwa masallaci ba don haka Allah ce wadda rubai'a ku rubuta kayya in kuntum ta'lamuna in kun san haka nan shi amma yake gare ku to ku aikata shi حدثنا ابو اليمان هو حكم نافع قال اخبرنا شعيب هو ابن ابي حمزه قال حدثنا ابو الدناد هو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمزة الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه يا جامش أنه سمع يا أبا هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أنه حقيقة cewa shi Abu Huraira sami a Rasulullahi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula shi na cewa na hannu mu al'ahiru na mu ne na ƙarshe ga halitta ga halitta mu ne na ƙarshe kuma ga aike mu ne na ƙarshe mu a ƙarshen halitta mu ne ƙarshe ga aike a tabi'una amma mu ne magabata yau mal da ranar alkiyoma abinda manzon Allah kan nuhi nan ga cewa na hannu ahiruna mu ne na karshe watan wajen halitta mu wajen halitta mu aka halitta karshe mu ne aka aiko na duniya watan karshe gabanin wasu al'umma wasu al'umma sun gabace mu amma kuma tare da haka nan mu ne as-sabiquna yawmal qiyama ranar alkiyoma mu ne magabata za mu gabaci dukkanin al'umma ta gabace mu saboda mi wa tambi annahum akan cewa su al'umma mazo sallallahu alaihi wasallam awwalu man yuhsharu su ne farkon za a tada wa awwalu man yuhasabu su ne farkon za a hisabi wa awwalu man yuqda bainahum su ne na farko wanda a hukunci tsakanin su wa awwalu man yadkhulul janna su ne farko masu shiga aljanna shine manzo Allah ce nahnu sabiquna nahnu al-ahiruna mu ne na karshe amma as-sabiquna wanda kasance mu ne magabata yau kiyamata ranar alkiyuma ranar alkiyuma mu za a mu za a fara tadawa gabanin a tada kowa sannan ai mu na hisabi sannan ai mu hukunci tsakanin mu da junan mu sannan a mu riga shiga aljanna sannan dukkanin al'umma su shiga aljanna sai mu riga kowa cikin gidan aljanna Allah ka sa hakan bai da annahum wacan sai dai su yahuda da nasara hotul kitaba an ba su littahi min kabla na gabanin mu ai abinda aka nuhin nan ga jinsi an ba su attaura an ba su injila an ba su zabura dukkan waɗannan dai sun gabace mu suna da littafin da an ka ba su don haka ce utul kitaba an ba su littahi min kabla na gabanin mu sun masu annan hadha yawmuhum alladhi da alaihim wannan shine yin da an ka fallanta musu kuma an ka fallanta muna fa talafu suka samu sabani fihi ga wannan yini wajen suka ce ai wannan yini da Allah ya ba su dama Allah ce ga yini nan na ba ku shine yini na jumu'a sai suka ce a akwai ran da kasance Allah bai aikin komai ba cikin wannan rana ita suka so ita ce yawma sauti su a yahudawa sai Allah ya ba su rana asabar su kuma nasara suka ce akwai ran da Allah ya fara halitta ciki wannan yinin suka so shine yawmal ahadi sai Allah ya ba su shi fahadana Allah sai Allah ya shemu mu ga ranar juma'a to shi na ce fahadana Allah lahu sai Allah ya shemu mu ga ranar juma'a kenan an fallanta musu yinin juma'a an fallanta muna ko an fallanta musu haduwa ranar juma'a an fallanta muna to sai dai kasance mu aka sheshe mu ga ranar juma'a sai manzon Allah ce fannasu lana fihi taba'un dukkanin al'ummin sun haga gabace mu taba'un masu biyana lana gare mu fihi gare shi ka ko nan dai nahnul ahiruna asabiquna ya hito fannasu lana fihi taba'un dukkanin mutane masu biya suke gare mu ga wannan yini alyahudu yahudu yahudawa gadan sai gobe asabar wannan sara nasara su kuma tambaya da gadin bayan gobe bayan gobe mu mu addala na jimu amma gabace su kenan muna al-ahiruna sannan kuma muna asabiquna mun gabace su an ba mu rana mu hihiciya an ba haka ki karba aka ba mu karba don haka gashe kenan mun hisu mu mu addala na jimu'a su kuma a al-yahudu yahudawa su adda gobe ranar asabar kenan to ranar asabar ba ranar musulmi ba ce rana ce ta yahudawa ranar lahadi ba ranar musulmi ba ce rana ce ta nasara don hakan ga duk bukukuwan da za mu yi mu bayar da lokacin bukukuwan mu cikin ranakun da annamu muna da alhamis ranar hutu muna da juma'a babbar rana gare mu wanda ya kasance ana ce mata aljuma'atu ranar juma'a to me yasa ake kiranta aljuma'atu maluma sun ce abin da sa ake kiranta aljuma'atu watan saboda cikin ta na Allah ya kammala halitta halittu cikin ta na Allah ya kammala halitta halittu gaba ɗaya don haka aka ce mata ranar juma'a amma wannan hadisin an zo shi daga Abdullahi bin Abbas amma bai da ƙarfi to hujja dai wata an mahi ƙarfi watan asaful aqwali kauli wanda amahi karhi wanda kuma amahi rinjaya watan ainihin halitta adamu alaihi salamu ranar juma'a don haka aka ce mata yawon jam'i wata saboda Allah jama'a halka adamu fihi Allah ya tara halitta adamu cikin wannan yini don haka aka ce mishi ranar juma'a wasu kuma suka ce a'a abin sa ake kiran shi ranar juma'a saboda rana ce wadda ya kasance musulmi na haduwa cikinta babbar rana ce wadda ya kasance musulmi suna haduwa watan cikin sati su yi ayyukan da suka yi na ibada bayan sun yi ibada sannan su wace don haka aka ce mata yawmul jam'i ranar juma'a to bisa ga wannan dai malumin abin da sun fita akan cewa dai ita dai ranar juma'a dai rana ce ta musulunci to gabanin zuwa musulunci mai sunan wa ranar ana ce mata al'aruba dukkanin ainihin maluma sun ita baki akan cewa zamanin jahiliya to aka ce mata amma zuwan musulunci aka ce mata a juma'atu wa da wannan ya ce a ibn hamid a zahiri to bisa ga wannan kaga mu muna da rana da kasance mahihiya ce ranar mu ranar juma'a ta yi asabar ranar mu ranar juma'a ta yi ranar lahadi to ya musulmi da goma shi ɗauki ranar asabar ko ranar lahadi ce ranar buki gare shi ko ranar hutu gare shi ba ranar buki mu bace ba ranar hutu mu bace ranar bukin mu dan buki ana yi ne saboda nishadi tunawa da wani abu wanda ya samu mai girma mai daɗi mai alfarma to kaga gama da abin da mun ka samu mai girma cikin ranar juma'a shine halitta uban mu adamu alaihi salamu cikin wannan yini an gano wannan ko sannan bayan wannan kuma ranar juma'a ga wanda kasance a ce mahiciya an ce cikin wannan yini na Allah ya tsayar da fir'aunu daga sharrin Musa Allah ya tsayar da Musa daga sharrin fir'aunu an kiyaye da wannan to akwai da ababa wanda kasance sun faru cikin ranar juma'a duk kuma ababa na masu girma masu tarihi to bisa ga wannan ashe kenan duk musulmi in zai koyi sai shi koyi da irin koyi da musulunci sai ka bi sunna irin sunna ta musulmi kai koyi irin abin da kasance yadda dace da ka yadda dace da musuluncinka yadda dace da al'adarka da al'adar mu da musuluncin mu da sunnan mu ya kamata mu mai da ababban mu cikin ranaku mu wanda kasance su ne mahitan ranaku muna da yawmul hamisi muna da yawmul juma'a a nana to wannan shine ashe kenan kaga ita juma'a ta kasance farilla to yaushe an ka fallanta jumu'a wasu maluma sun ce an fallanta jumu'a watan a ainihin birnin madina na aka fallanta ta saboda wannan aya da muka karanta yanzu idan mu dai salati min yawmil jumu'ati fa tsaw ila zikrillahi wa dhul bai'a zalikum hayru lakum in kuntum ta'lamuna wannan sura madaniya ce don haka ga ashe an fallanta juma'a watan birnin madina ba birnin makka ba wasu sun ta akan cewa birnin makka amma wannan kauli bai da ƙarfi to da muka samu farilla juma'a yau juma'a ta zama farilla in za ana juma'a akwai abin da kamata a yi ya kamata a yi wanka bayan an yi wanka a sanya turare bayan an sanya turare a ainihin a yi turaki bayan an yi turaki sannan a sa turaki masu kyawu sannan a tafi juma'a to shi na buhari da allahu an ce babu fadalin gudu yau juma'a ce bayan mai bayani akan hihikun wanka ranar juma'a wa hal ala tabi shuhudu yawmil jumu'ati shin ya wajaba ga yaro shaharci juma'a, juma'a ta waje ga yaro Allah ala nisa'i ko ko juma'a ta wajaba akan mata حدثنا عبد الله بن يوسف قوت النيسي الماجر مالك بن انس ني اكي yaye da dubbabin da Buhari ya kulla duk kitabin da ya kulla zaka samu hadisi na Malik بن انس sun yawa ciki Imam Darul Hijra alim a ah, wanda aka ce ma alimul madina wanda aka ce ma najamus sunnati tauraron sunna shine tauraro na sunna don haka kullum ana magana sunna in ana magana akan sunna in ana magana akan hadisi fa malikun annajamu wallahi imamu na maliki shine najam shine tauraro na sunna laura jamma najama jami'ul wara lam yasil rajamu illa najmi da dukkanin halittu sun taru suka ta jifa tauraro suka ta jifa tauraro to jifa da aka wa tauraro ba ta kai ga tauraro don hakan ga sukar da aka wa imamu na maliki za ta kai gare shi ba taurari ne na sunna to shi na ce hadisna abdullahi na yusuf kowace nisi wa kana min rakanin nasi fil wada ya kasance cikin wanda ya kasance ƙwararru na wajen karatun wada malik habar na malikun ko imamu dalil hijira an nafi'in ko maula ibn umar an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah kala ya ce idza jaa ahadukum aljum'ata idan ɗaya daga cikin ku zai na jumu'a yayin ya zuwa jumu'a falle kace sirshi wanka حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية هو ابن أسماء وات محمد بن عبد الله بن أسماء عبد الله بن محمد بن أسماء دان uwan wannan na dan kanin wannan na juwairiyatu ibn asma'a wannan juwairiyatu ibn asma'a watan ainihin hal a amina na abdullahi ibn muhammadin asma'a abdullahi ibn muhammadin asma'a ala yace juwayar ya ibn asma'a kenan ya ji hadisi ga kanin ubane ko ubane an malikin daga malikun anasin ta dai ko mutukewa can ga Imam Zari da Hijira an da zuhuri daga zuhuri an salimin an salimin Abdullahi min Umar an ibn Umar daga Abdullahi min Umar an anna nan haɗari. Hakika, haqiqa ibn haɗari. bayyana ma huwa ƙa'imin wata na shina tsaye fil shi shina huduba ba. Yau, ranar juma'a iz da hala rajulan sai wani mutum ya shigo min muhajirina daga cikin wasu ka hira daga cikin wasu ka faro makka zuwa madina an ce wannan usman afana na radiyallahu anhu al'awwalina cikin wasu ka hijira na farko shine Usman afana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin sahabban manzo Allah asun ka hijira na farko fana dahu Umar sai Umar kira shi yace ayyatu ayyatu sa'atin hadihi wanda lokaci muke wannan lokacin qala sace inni shigiltu an shigarta shi da kasuwa na hito da ni bar kasuwa ban yi komi ba wala an qalib ila ahli ban dawo inda iyali na ba hatta sami'tu sai da naji at-ta'zina kiran sallah wallan azibban qala ba an tawadda'tu sai ni yada walla fa qala sai umar yake mishi wal wudu'a aidan kuma alwalla ai kai ita ka ita ta sarta alal wudu'i ka kaita akan a baka zabi wanka ba kai yi alwalla kai kuma ka zo ta kaga kenan wal wudu a kenan yayi lahi na biyu nan dai yayi jinkirin zuwa masallacin jumu'a bai zo cikin sa'a ta farko ba ya ce kuma wani abu dauki hankali ne bayan wannan kuma sai ce ko bayan haka kuma da ka zo kuma kai wanka ba sai kai aula dai ka zo babu gulli babu fadalin gulli yawmal jumu'ati wala kada haqiqa alimta katan anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya murbil gulli shina horo da wanka hadisna abdullahi ibn yusuf huwa tinisi qala na malikun an sabanun sulaimin an ada ibn sarin an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace gulli yawmin jumu'ati wanka na jumu'a wanka na jumu'a wajibin wajibi na ala kulli muhtalimin ga dukkanin wanda a baligi wankan jumu'a baligi na ga wankan jumu'a wajibi na ga dukkanin wanda a baligi ashe kenan in muka diba bisa ga wannan wankan juma'a bai waje ba ga yaro ashe kenan sallar juma'a ba ta ba ga yaro wankan juma'a wajibi na ala kulli muhtalimin ga dukkan wanda abariki to maluma sun yi sabani akan cin wankan juma'a da <clears throat> cin wajabci ne daga cewa sun ka tai akan cewa wankan juma'a wajibi na sun dogara da wannan hadisin su ne ahadu zahiri a zahiriya sun tai akan wannan sun ta akan cewa wankan jima'a wajibi na saboda wannan hadisi wa sun ta akan cewa wankan jima'a da cikin su kuma akwai Abu Huraira ya ta akan wannan da Sa'dun Abi Qatin ya ta akan wannan hadisin cewa wankan jima'a wajibi na ala kulli mutallimin dukkanin da kasance ba gina da Abu Huraira da Sa'dun Abi Qatin da Qatada da Abu Qatada bayan wannan guda uku sannan sai ahlu zahiri sun zahiriya sun ta akan cewa wankan juma'a wajibi na ga dukkanin wanda abaligi to abinda kuja ta ainihin wasu kace akan cewa ba wajibi na ba su ko sun doki akan hayyoji dai akan wannan hadisin saboda mi gashi nan ga Umar Hadabi radiyallahu anhu ya ce mishi kuma a wallahi kai ka iso masallaci da wankan juma'a wajibi na da sai ce koma kai wanka dan an san sunna ba ta isa wajibi to bisa ga wannan a dai kenan bayan wannan kuma an ce umar haɗabi radiyallahu anhu ya ta akan cewa wankan jimu'a ba wajibi na ba mutahabbi na wajibun na amma wajibu sunani wajibi na irin wajibcin sunna murnu haɗabi haka ya tahi abdullahi bin mas'udin haka ya tahi abdullahi bin abbas haka ya tahi aisha radiyallahu anha haka ta tahi wa bihi yaqulu malikun bisa gudun imamu na maliki ya riko wasu fiyanar sauri wal a wasu fiyanar sauri da su fiyanar sauri wal auza'i da auza'i wa abu hanifa da abu hanifa shi ma ya tahi akan wannan wa shafi'i wa shafi'i wa ahmadun hanbalin da ahmadun hanbalin wa jumhurul ulama ya sannan dukkanin jumhurin maluma sun tahi akan cewa wanka juma'a ba wajibi bane an gano haka ko ta bisa ga wannan aisha radiyallahu anha da ta da Abdullahi Abbasin suka hujja aka tambayi aisha aka ce wankan jima'a kun ce ba wajibi ne suke yi ba wajibi na ba abin da yasa sahabbai na manzo sun kasance su kawa kansu aiki in sun ka dawo da wurin aiki sai nan suka yi noma da ita sai su ta samu masallacin jima'a da irin wannan fa zai ba aduhum ba adan kariha sai sashe su cuta mu sashe da ainihin wari mai muni kan haka na sai manzo Allah ce ko za ku rinka yin wanka sannan ku isa jima'a kamar shawara ta manzo Allah ba su to bisa ga haka na sai kasance sahabbai sun haka mai wanka sannan hujjo zo juma'a su tura hadisi sannan hujjo zo juma'a to bisa ga wannan ashe kaga illa ta gusu ashe ke in illa ta gusu ko ashe ke hukunci ya dai tun in farko dai shawara shi aka ba su don sun ga maluma suka ce wanda ya kasance kana da kana da tsaftar ka idan da ka tahe su hai kai wankan ka ka sa turare ka tahe kasuwa ko kai gona ko kai ofis da nan ka tahe zuwa juma'a ba sai kai wanka ba saboda ma abin da aka so ka tsaftace jikinka suka ta kana warin dauda ka cuta musu a shekenan kaga wannan ya riga ya koyi ta bisa ga wannan na maluma sun fita akan cewa wankan juma'a ba wajibi bane kuma wannan shine masabar jumhuri ita ce masaba ta jumhurin maluma babu ɗibin jumu'a alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. sallallahu alaihi wasallam na eh eh to nasu shine zuwa idan nudiya da salati mai yau a tafi sawa ila lahi in aka koma can zuwan mace ba wajibi ne kuma akwai hadisi wanda ya kasance bai inganta ba ga Buhari bai cika shirka ne ba cewa a ba ta wajiba ga mace hadiba usul hadiba bugatul ihwani ba hadibu gwaisu iwani ta mu bar misbahu rawi sai rana mutum Allah nuna muna akwai takaitaccen bayanin da aka son kuma akwai tambayoyin da aka shekarun jiya akwai tambaya guda biyu wanda ya kasance muna su mai jawabin su kayan mu ci gaba da sauran bayani ko kuma bayan sauran bayanin kan mu na ramsashi na bilu jihati lillahi ta'ala nawir jihati wal makana lillahi ta'ala amma abin da ya kamata shi kasance nawir jihati lillahi ta'ala ko da jiha ga Allah ta'ala to haka sannan can nawir makana shi a can da bai shi ma wa qala shehu ta gama da bi rahmatihi malan yace ta gama da Allah bi rahmatihi wala jihata lahu babu jiha ga Allah sha bayani wa hadha wannan ayatan kuma min nawi anwa'il mamasalati shi a cikin na bai kore wasannin uku na tamka mustahina wanda kasance sun koru ga Allah ta'ala da haka wa hiya kaunuhu shine kasancewa ta ta'ala da haka fi jihatin shina cikin jihar jami ta jiki fala ta qulu fala na qulu ba mu cewa fala ta qulu fala ta qulu kada kace inna Allah haqiqa Allah ko al'arshi shina saman al'arshi saboda al'arshi jirmun a al'arshi a ainihin girmanta sannan kuma fauku ita kuma jiha ce ba a cewa Allahu fauq al'arshi aw tahtafu ba a cewa Allahu tahta al'arshi jiha ce aw an yaminihi ba a cewa Allahu an yamin al'arshi jiha ce aw an shimalihi ba a cewa Allahu an shimal al'arshi jiha ce aw amamahu ba a cewa Allahu amama al'arshi jiha ce aw halfahu ba a cewa Allahu wa ta halfa al'arshi wa'annan dukkanin su jihohi na in mun hukuma ce kuma ka sake bayani fala ta kulu kakka ce inna allaha fawqa al-arshi kakka ce allahu fawqa al-arshi ko wa huwa rabbul arshi wa huwa fawqa al-fawqi allahu rabbul arshi allahu rabbul fawqi Allah shi ya halarci fauka la fauka lahu bai da fauka au an yaminihi kaka ce Allah fa an yamina rashi wa huwa rabbul yamini shi ya halarci yamin la yamina lahu au an shimalihi kaka ce Allahu an shimalil arshi wa huwa rabbu shimali la shimala lahu aw tahatahu kaka ce Allahu tahata al-arshi wa huwa rabbu tahati la tahata lahu shi ya halice tahatu don haka la tahata lahu aw an yamini wa huwa rabbul yamin la la yunata lahu aw an shimalihi kaka ce Allahu an shimal al-arshi wa huwa rabbu shimali la shimala lahu aw amama kaka ce Allahu amama al-arshi wa huwa rabbul amani la amama lahu أو حلفه وهو رب الحلف لا حلف له لأن ذلك دومين wannan kulluhu dukkani ne min sifatil ajrami sifofi na jikunkuna jiki aka cewa shina da fauku shina da tahatu shina da yumnatu shina da yusratu shina da amamu shina da halfu duk abin ba jiki ba duk da a amma fa abin ba jiki bai da wannan abu guda ne abbai da wannan shine Allah subhanahu wata'ala shine makadaici shi abbai da fauku bai da tahatu bai da yumnatu bai da yusratu bai da amamu bai da halku dukkan wa'annan jihohi ne wanda kasance Allah subhanahu wata'ala a bihi ta zalika ko ta'ala Allah an zalika uluwan kabiran wa huwa ta'ala haqiqa cewa shi Allah munazzahun ya faranta an zalika daga wannan fa subhana man qala sarki ya tabbata wanda ce laysa kamillihi shay'un huwa samiul basir babu abin da ya kama da shi shi Allah wa huwa sami'u Allah shine mai ji albasir mai gani duk ko abin da adda fauku bai kama da Allah ba dan Allah bai da fauku duk abin da adda tahatu bai kama da Allah ba Allah bai da tahatu duk abin da adda amamu bai kama da Allah ba Allah bai da amamu duk abin da adda shimalu duk abin da adda halfu bai kama da Allah ba Allah bai da halfu duk abin da adda yumnatu bai kama da Allah ba Allah bai da yumnatu duk abin da adda yusratu bai kama da Allah ba Allah bai da yusratu laysa kamillihi shay'un wa huwa samiul basir wa fil aqidati salafiyya idan ya zo cikin tahin da ake kira aqidatu salafiyya ma nasu abin da annabi gashi nan wa ta'ala anil hududi wa ta'ala ubangiji ya dauka ku anil hududi daga iyakoki Allah ya ɗaukaku daga iyakoki walgayati da matuƙoƙi Allah bai da haddu bai da gayatu kamar masu cewa shi na sama a shi mujassama mutu kenan wanda sun kamar da Allah jiki sun kace shi na sama a shi sun wa Allah hududu sun yi mai gayatu dan abinda aka yi sun mai da Allah jirmin kenan sun mai da Allah jirmin kenan me aka ce ma jizmu ma kullu ma ya kuzu qadara min al faraji ho jirmun duk abin da ke kama bakin yaka inda ya kama min al-faraj ay min al-hala'i na karewa wa hujurmun kaga shina da hududu shina da gayatu kenan to ta'ala annal hududu wal gayatu wannan ita ake ce ma al-aqidatu salafiyya a hawita wanda ya kasance shina cikin salaf kuma wannan littafi kusan manya manya maluma salaf sun yi mai sharhi abin da ce kenan nan ta'ala annal hududi wal gayati da da wannan sacci wal arkani sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka annan arkani daga ainihin rukunai kama a ce zira'i kama a ce ƙwabro an gano wannan ko to Allah bai da zira'i bai da ƙwabro wal adai Allah bai da gabbai wal adawati Allah bai da adawatu Allah bai da kunnuwa Allah bai da hanci Allah bai da halshe adawatu kenan akwai adawatu akwai adawatu sam'i akwai adawatu batari akwai adawatu shammi akwai adawatu zauki to duk annan ba a sifanta su da Allah subhanahu wataala la tahtawi jihatu sittu sannan kuma jihohi guda shidda ba su tara Allah ba kasa'il mubtada'ati tamka dukkanin ababan da ya kasance halittu ne kasantattu ne duk abin da a halitta shi na da wa'annan wanzur kadiba ha gani ila qawlihi la hata wihil jihatu sittu la hata wihil jihatu sittu akwai al ga jihatu wa huwa ma'ana qauli shehi ta game da hullahu bi rahmatihi wa la jihata lahu wannan shi a dalilin ma'anar malam radiyallahu anhu da ce la jihata lahu nabiyul makanin lillahi ta'ala sai kore ainihin bagire ga Allah ta'ala da haka wa qala shehu ta game da hullahu bi rahmatihi to matsaya nan ko lokaci ya alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hududu alhaddu iyaka algayatu matuƙa in ka diba ma'anarsu guda amma kuma ana ya bambanta su kaɗan nan duk suna da bambanci ana ya cewa haddi da gaya in an ka ce haddi bakin yaka inda an ka zagaye gaya ko bakin yaka inda an haka yi dan in an ka diba mahiyanci gayatu ba ta cika tukewa ba akan hududu hududu sun mai ba amma kuma kusan duk a su daya alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam za mu yi takaitaccen bayani game da azumin mu na watan rajab alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala khairil bariyatul mursalin wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ila yawmiddin da yake dai shi wannan wata na Rajab wata ne wanda ya kasance a ainihin salihai tsofaffai da samari masu kokari da ainihin da tijinne masu kokari da duk da wanda ya kasance shi a kokarin ibada an saba da azumin wannan wata din na Rajab kuma wasu sukan gama shi da wata na abin nan a sha'abana su dora shi kuma da wata na ramadana suna azumin wata uku kenan je to shi wata wannan watan rajab wanda kasance wata ne mai girma mai alfarma akwai hujja akwai akwai hujja akan sa amma ba shi kadai ba hadisun da suka zo su kadai akan azumin watan rajab ko wani su shi da ramni wanda kasance ba za a tsaya da hujja da shi ba amma hadisi wanda kasance ana tsaya da hujja da shi shine hadisi wanda Abu Dawud da ya ruwaito da nisa'i da ibn maja dukkanin su suna wannan hadisi min dariqin mujibata albahiliya ta hanyar wata mata da ake kira mujiba albahiliya ta ruwaito wannan hadisin an ammiha wa an abiha daga mahaihinta ko kuma daga kanin mahaihi kuma mahaihinta shi wannan ce a cikin nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo inda mazon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekara shekara ta sake dawowa ni kuma inda mazon Allah sallallahu alaihi wasallam da mazun Allah ya gane ni ce mai mazun Allah halam ala ta'rifu ni ba gane ni ba ce man anta wane ne kai ce annal bahili ni na bahili wanda zo ma wacce shekara ta wuce ce to ya an kai na ka canza ka ka sake ce tun lokacin na rubar kai ban sake cin abinci ba in ba da daddare ba kenan shi na azumi sai manzon Allah ce mishi me yasta zaka wahal da rayuwarka ka kukunta maka ka azabta rayuwarka bisa ga wannan sai manzo Allah ce mishi sumi sabra wa yawman min kulli shahrin kai azumin wata ramadana shine asabru kai azumi na wata wanda ya kasance a azumi ne na haƙuri ko kana son azumi ko ba ka son azumi kai azumi wata ramadana yace to ka azuci wannan wata in ka azuci wannan wata wa yawman min kulli shahrin sannan ko wani wata kai azumi na kwana ɗaya ciki ne tace zinni ya rasulullahi fa inna bi quwwatan ka kara mini ina da ƙarfin da nake yin da haka sai manzo Allah ce sun yawmai ne min kulli shaharin kai azumin wata biyu cikin kowane kai azumin kwana biyu cikin kowane wata sai ce zinni ya rasulullahi sai ce sun salatu ta ayyamin kai azumin kwana uku min kulli shaharin cikin kowane wata sai ce zinni ya rasulullahi sai ce sun al-ashhur hmm, kai azumin watanni masu girma auda ko kabari sun al'ashurul hurma auda sun al'ashurul hurma auda ka yi azumin watanni masu girma ko kuma ka bari ka azumce su ko ka bari ka azumce su ko ka bari haka manzo Allah gaya mishi to shi wannan mutum sai kasance shi na azumin wa'annan watannin guda hudu na farko su watan shine watan rajab na biyu din shine zulqa'adati na uku shine zulhajji na hudu shine muharram ta ga yanzu mun samu azumin watan rajab cikin wannan to wannan hadisi wanda kasance abu dawud ya rawaito shi nisa'i radiyallahu anhu ya rawaito shi an yi magana akan isnadi ne wasu maluma saboda an samu inda iltilabi cikin isnadi ne wasu sun kace wannan ainihin mujibatu wasu sun kace abu mujiba kamar dai da zuwa sabani na abin ga idrabin da an ka samu na isnadi ne tare da wannan wasu malumma sun hasana shi wasu kuma sun aka wannan hadisin to in mun ka ɗauka gehen wanda sun ka hasana shi mun ka ci hadisi hasanun na mun samu hujja akan azumin watan rajab to sai sha'abana shi kuma sha'abana shi kuma sha'abana Aisha radiyallahu anha ta ce wata inna ta ce wata mahihicin azumin da manzon Allah ka son shi cikin watanni shine watan watan anya suma sha'abana hmm. inna habba shuhuri ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu sha'banu inna ahabba shuhuri haqiqa mahi soyayya watannu ila rasulullahi zuwa ga manzon Allah an yi shi azuce shi sha'banu watan sha'bana sun mai sulhu bi ramadana sannan ya sare shi da watan ramadana mun samu azumin watan sha'bana shi kadai mun samu azumin watan a ainihin rajab shi kadai to yanzu in doko mun ka ɗauko hujja ta rajab mun ga mace da hujja ta sha'bana kenan mun samu azumin watan rajab da sha'abana ana iya shi su tun da gashi manzon Allah nan ga bayan yayi azumin wata na ainihin sha'abana take sun mai tudu bi ramadana sannan shi shi da ta ramadana tare da mun san cewa an ce manzon Allah bai taba azumin wata guda gaba ɗaya ba to kuma nan gashi an samu tare da shi ma wannan hadisi maluma su yi magana akai ne amma shi ma maluma sun ɗauki hadisin nan a hasanun ne to duk ga haka muna hujja da shi in muka hujja da wannan hadisi muna iya hada azumi na ramadana muna iya hada azumi na ainihin sha'abana da rajabun da ramadana mu haɗe su wuri guda rajabun sha'aban ramadan azuce su gaba bisa ga wannan ana azumin wata uku jere don haka masu azumin wata uku suna da hujja wal hasan ma hasanahu shar'u wal qabihu ma qabahu shar'u to bayan wannan kuma sai magana akan somu hari. azumi wanda aka yi na shekara ɗaya wasu malumma sun ce ba a azumin shekara ɗaya haramun ne abinda aka hujja su hadisi na wannan abdullahi bin abrin al-akhir radiyallahu anhu yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wazon Allah yace la sama man sama al-abada la sama man sama al-abada duk wanda azumin shekara guda bai da azumi duk wanda azumin shekara guda bai da azumi sannan an abi katada an amsa hadisi daga abi katada kala ce watan sa'ala umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama a umar hadabi radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaifa man yasumu dahara menene hukuncin mai azumin shekara daya kala la sama wala abdara ko ma sama wala abdara ko lan yusu wala yusu lam yasum bai azumi ba wai babu azumi ne walan yusu sannan shan ruwan da yi babu shan ruwa ne to bisa ga wannan maluma sun kace akan cewa ba azumin shekara daya to bisa ga wannan sai gashi an yi ruwaya hadisi daga wannan Abu Musa al-Qari radiyallahu anhu a daga wannan Hamdatun Amr al-Aslami yace ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisi min dariqi Aisha radiyallahu anha kala tace watan sa'ala Hamdatun Amr al-Aslami annabi sallallahu alaihi wasallama hamsin amri a tsallami ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni rajulun asrudu sauma ni mutum nake wanda ya kasance asrudu sauma ina jeranta azumma na afa mu fi safari na samu in yi azumi cikin wajen tahiya fa qala manzo Allah ce mishi sum in shi'ita in kana so kai azumi wa abdul in shi'ita kuma kana so ka sha ruwa to mahallu dilala wani hujja nan ga annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan yinkir Allah bai musanya mai ba ala sabbi so mai akan fara azumi akan ta azumi bisa ga wannan na maluma sun kace ana ba bayan wannan kuma abu musa radiyallahu anhu al-ash'ari wannan hadisi wanda muka kawo yanzu shi hadisi na ainihin muslimu ne hadisin da suka gabata guda biyu su kuma hadis a hadisin da ya gabata wanda ya kasance da Abdullahi ibn Abdul Aziz ne hadisi na wannan Buhari da Muslim to sai hadisi na wannan abu musa al-ashari radiyallahu anhu wanda ya kasance bai haƙi ya ruwaito shi abu musa al-ashari radiyallahu anhu yace watan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man sama dahara dayyaqat alaihi jahannam man sama dahara wanda azumin shekara daya dayyaqat alaihi jahannam wata jahannam na kunta gare shi haka za yayi haka wa qad tis'ina yayi haka yace wata jahannam za ta kunta gare shi haka za za ta bar kusuwa ya kaɗan na inda bai iya shiga ciki wai abin da amana dai watan lamya da kulha ba zai shiga wuta ba ko kuma bai da wurin zama cikin gidan wuta haka imamu nawawi ya fasara ta bisa ga wannan a shekenan kaga ana azumin shekara ɗaya an kiyaye da wannan ko sai akwai hadisi na kuma wannan abu malikin al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce inna fil jannati ghurfatan cikin gidan ajinna akwai ainihin wani gida yura zahiru ha min baɗiniha wa baɗinu ha min zahiriha a adda hallahu liman analal a adda hallahu liman alanal kalama wa ta'ama ta'ama wa taba'a siyama wa sallabil layli wan nasu niyamun inna fil jannati cikin gidan ajinna gurfatan akwai wani gida yura baɗinuha yura zahiruha ana ganin cikin ta wanda a ciki shina ganin abin da awaje wanda awaje shina ganin abin da a ciki a adda Allah Allah ya Taliman liman alanal kalama ga wanda ka magana mai taushi ga musulmi al kalamu tayyibu sadaqatun magana mai kyawu mai dadi ga musulmi sadaka ce wa ta'ama ta'ama mai kyadda abinci ga waɗanda kasance mabukata ne wa atal malu ala hubbihi miskina wa tima wa atira wa dama dama widimun a na da'ama ko miskina wa yatiman wa atira ko aw id'amun fi yawmin ذي مزقبة يتيما ذا مقربة za مسكين ذا متربة لما ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام sannan bayan wannan kuma wata ba a siyama ya jeranta azumma ne wa salla ya salla cikin dare wa nasu niyamun mutane na barci to kaga nan abinda an mahallu shahida nan ga wata ba asiya mai jiran ta azumma to bisa ga wannan ashe kenan kaga ana jerin tawa sannan kuma wannan hadisi ba bai haƙi ya ruwaito shi bayan wannan kuma yace wasu ila wasu ila abdullahi ibn umara an tambayi abdullahi ibn umar an so mai dahada akan azumi na shekara ɗaya faqala kunna na uddu ula'ika fina min sabiqina masu azumin shekara ɗaya ce mun kidaye irin waɗannan mutane masu azumin shekara ɗaya fina cikin mu musa habbai min sabiqina suna cikin magabata ba mai ci musu to sai kasance wannan shine masu azumin shekara ɗaya idan akwai cikin sahabbai masu azumin shekara ɗaya ba a musanya musu ba ya za a musanya mai azumin wata uku ba za a musanya mishi ba to menene hukuncin sai an kace ma Aisha radiyallahu anha gashi manzon Allah ya hana so mu dahari kuma gashi kai kina yi tace manzon Allah ya hana so mu dahari amma fa abinda manzon Allah ka nuhi nan ga a hada har sallah ta karamar sallah da suwahiyar sallah ta babbar sallah sallallayya da yini uku masu bi musu wanda ya azumi ranar idi ta karamar sallah ko kuma sallah ta azumi da wanda ya azumi ranar idi ta sallallayya da rarrabo da wansa hakin rabo da wansa hakin wansa hakin rabo to abinda an ka haramta kenan amma inda ya kasance aka hidda wannan to mutum bai azumin shekara ɗaya ba ba sa zama azumin shekara ɗaya sai ka gama hau waɗannan gaba ɗaya shekara shi ka zagaye ta da azumi baka sha ruwa ba wannan shi aka ce musamman da hari wannan aisha ce radiyallahu anha tace shi manzo Allah ka nuhi kuma ya kasance tana azumi na shekara ɗaya to daga cikin maluma masu azumin shekara ɗaya daga cikin sahabbai akwai aisha radiyallahu anha akwai umar hadabi radiyallahu anhu akwai ibnu abdullahi ibn umar radiyallahu anhu akwai ah, wannan abu umama albahili radiyallahu anhu da shi da matar shi suna azumin shekara daya akwai abu dalha al ansari radiyallahu anhu suna azumin shekara daya daga cikin ainihin tabi'ai masu yi akwai sa ibn musayyibi shina azumin shekara daya banda kwanakin sallah an kiyaye da wannan ko to kun ɗaya mun ka tsaya mun ka ce irin musa gari musayyib radiyallahu anhu shi na cikin kibaru tabi'ina an ce duk tabi'ai babu wanda ilimin sa shi ma shi na azumin shekara daya bayan shi akwai tabi'i kuma wanda ya kasance shekara arba'in shi na azumin shekara daya daya har shekara arba'in. an kiyaye da wannan to bisa ga wannan ashe kenan kaga azumin shekara daya idan aka hidda kwanaki kwanakin idi da kwanaki na layya cikinsu babu komi ga azumin shekara daya saboda sahabbai sun yi waɗannan manya-manyan sahabbai ne kuma sun yi gaban sahabbai ba a musanya musu ba aisha dai aka tambaya kuma ta kawo hujjata akan yi bisa ga wannan ashe kenan kaga ana yi don haka ashe kenan in mutum yayi abu da hujja to ba ka bata shi da abin da ba hujja ba sai ka kawo abu da kasance hujja ce wanda kasance mai karfi tashi ta tashi karfi ka bata aikin da yi amma in dai mutum ya kasance ya aiki yayi koyi da su magabata akan aikata shi to ba ka musanya mishi saboda duk koyi makulan koyi matuƙa koyi shi kasance mutum shi koyi da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tabi'ai wanda manzo Allah ce ma khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum don haka duk wanda ya riko da abin da sahabbai suka yi ko fahimtar sahabbai ya riko da fahimta mai kyau da manufa mai kyau ba za a musanya mishi aikin shi ba ba za a ainihin bata mishi aiki ba ta bisa ga wannan ana azumin shekara ɗaya ana azumin wata uku azumin wata uku bai da komi azumin shekara ɗaya bai da komi in an ka hidda kwanaki na idi daga ciki to bisa ga wannan muna ta kaitawa nan ga akan abin da muka faɗi a in mutane sun jiya sun yi aiki da shi alhamdulillah wannan da ita ce hujja kuma wannan hujja ɗin in mutum na so shi diba wurare daban-daban za ka samu wannan hujja cikin almajamu'u shahi na muhazzab shahi na ɗari hudu da sha hudu zuwa ɗari hudu da sha tara za a samu hujjoji ga ni faɗi hakan ga su a nan cikin muhazzab majamu sharhi na abin nan wannan al-muhazzab majmu'u na muhazzab sannan kuma na za a same shi cikin sharhin nawawi wanda ya akan sahihu muslimin wannan abin ne faɗi za a samu da ne ciki sannan wannan abin ne faɗi kuma za a same shi cikin watan sunan abi dawuda adiba kuma ainihin sharhin shi wanda wannan ya rubuta hamdun ibrahim al-hadabi rubuta da sanyama al-ma'alim sunani ko ma'alimu sunani na na ibrahim alhadabi za a ga wannan Ka bisa ga wannan in dai mutane suna da hujja akan abin da suka yi ba a musanya musu ba a musanya mu wanda ya aiki aiki na da'a yanzu jama'a ku diba ku gani ga mutane nan na ayyuka na shashanci amma ba a hituwa ai musu magana sai wanda ya azumi shi aka yi mace a ce bari ba a yi bari ba a yi bari ba a yi ga mai wasan kwallo ga mai son yan kwallo ba a ce bari ba a yi bari ba a yi bari ba a yi ga masu caci ba a ca bari ba a yi bari ba a yi sai dai mai da a sha kashin bari ba a yi eh? abin gada koda koda koda ainihin bai samu ladawa kace ya samu laifi ko sannan mi Allah ce ga hadisi kudusi Allah shi na cewa a saumu li wa ana ajazi ni aka wa azumi kuma ni ka sakamako akan azumi don hakan ga mai azumi ba kai shikawa ba Allah shikawa don hakan ga muna ainihin wa masu azumin wata uku da masu azumin wata guda muna da kama watan a rajab a Allah shi gura mana karshe na lafiya shi ba mu alherin da a ciki shi mana kariya daga dukkanin sharri namu ko na wasu mu na ainihin mutane da aljannu da dukkanin sauran halittu Allah ka ba mu ikon biya suna ta mazo sallallahu alaihi wasallama <clears throat> wannan kenan sai akwai tambayoyin da aka yi a nan za mu tsaya za mu takaita a nan akwai tambayoyi da aka yi rana wata yau daga cikinsu akwai tambaya ta abin da aka ce mu tv game sannan akwai tambaya wadda wani ya yi wadda ya kasance wannan tambaya wasu kila ko ni abba fahimta ba ko su abba fahimta ba ni dai na ba da jawabi daidai fahimta ta amma kuma wasu ba su fahimci kila mai tambaya ba ko ba su fahimce ni ba ko kuma ni ban fahimci mai tambaya ba a wani ya tambaya rana wata yau ya ce menene hukuncin wanda ya ami a ainihin ya kanin kakan shi wanda ya ami ya kanin kakan shi muka ce babu komi ana amin ya kanin kaka abin da ni fahimta nan ga tambaya ta bisa ga wannan da ke mahiwanci muna auta tambaya muna jawabi na tambaya a gurguje ba mu cika tsaya mu hujjojinmu ba yanzu na in muka ce kanin kaka menene hukuncin wanda ya armi da ya kanin kaka ne kenan ka gogo ne ta ga zumunta ko gogo ne ta ga zumunta dan kauna uba ne ta amma haba ta kusa ba wanda kasance akwai tsakiya akwai tsakani an kiyaye da wannan bari mu irin misalin za a gane ba, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya almi Fatima radiyallahu anha ko yanzu Allah misali kaga yanzu Allah misali ita Fatima ta almi ɗanɗanin kakanta fatima ɗanɗanin kakanta ta aura eh? ba haka na ba haka na ko dan da uban aliyu abi talibin da uban manzo wasu guda uban su guda ko ashe kaga uban aliyu ya zama kakanta ashe ta aimi dan kanin kakanta an kiyaye da wannan to ni tun lokacin da an kai tambaya abin da halarto min kenan amma don Allah yan mai tambaya nan na kusa ki sake miƙewa shi hudu shin haka ne ko ba haka ne ba saboda wasu ayyukan sun kace abin da wai aka ce wani ya ce menene hukuncin wanda ya mi watan ya kaka ne to an kace ya kaka fa wannan abu bai ne yake ɗiyar kaka ko ta kasance ƙauna uwa ko ta kasance ƙauna uba ita ce ɗiyar kaka ko to kuma insha Allah ba za mu ba da jawabi akan cewa mutun shi almi ƙauna uba ne ko ƙauna uwa ta yi ni abin da ni fahimta kenan bayan wannan kuma akwai wani nan wanda muka tambaya irin wanda ka tsarewa mun buga mai waya ɗazu muka ce shin tambayar da aka yi ta wa wata yau mai tambaya mai tambaya ya ce abin da mai tambaya tambaya ya ce menene hukuncin wanda ya alami ya kanin kaka ne amma ba mu sani ne da kome tambaya na nan shi miƙe shi ƙara muna bayani haka nan take ko mm. haka yake ko to alhamdulillah don hakan ga muna daidai ga abin da muka faɗi a don hakan go an sun ka samu bago fahimta su gyara fahimta su alhamdulillah sai magana akan a TV game magana akan TV game da ya tambaya me aka ce mu TV game sai wani tambaya akai ne an yi bayani akan cewa TV game wasa ce ta wasa kwakwalwa to ainihin can a cikin magabata akwai wanda halatta ta ita ake ce ma a ashadaranju wasa ce ta hindu wasa ce wadda aka yi ta dauloli guda biyu za a hada daula guda biyu kamar ƙasa guda biyu da basarake da basarakanya ko kuma da basirake da basirake da shugaban kasa da shugaban kasa wannan da nashi sojoji wannan da nashi sojoji sai shi kasance sai a haɗu kai sai kana goyon bayan waɗanga soja wanga shi goyon bayan waɗanga soja yan ta yi alauya nan alauya nan alauya nan alauya nan wagga runduna har ta kare da wagga runduna imamu shafi'i radiyallahu anhu cikin magabata ya halatta ce saboda mai dubara ce ta koyon yaƙi bakin wannan kenan to kaga ya dauke ta dubara ta koyon yaƙi ba komai ana za ta umhani musulmi da dubarun yakin su an kiyaye da wannan in kuma dauki wasa ce kawai waga da aka yi kuma wannan imamu na malik radiyallahu anhu ga masaba ta ya hana ainihin irin wasanni na dare sauransu saboda mi irin su suna shigaltarsuwa daga zikirin Allah subhanahu wata'ala duk abin da ka ɗauka hankali mutum daga zikirin Allah ana hana mai ne to shi imamu na malik cikin masaba ta shiya da abin da ake kira saddu zira'i ainihin taushe tsani ko kuma jahi tsani to cikin jayin tsani cikin jayin kwaranga nan mun ka samu cewa duk wasa wadda aka yi har lokacin sallah shi ba a tashi an kai sallah ba ta haramta Da masu irin wannan wasa amma in ba ta hana musu sallar su da abin da ya kama da sallah ba ta hana musu ta neman abincin su bai yi alim misali ka zauna kana wasa kudin babin ga kullin omo shi baye ka kana ita ya kai da kuka samu kudin zaka sayi kullin omo kai wanki ko ka samu kudin zaka sayi rogo ka ci ka zauna kana wasa har lokacin shi yi wannan bai da kyau ana son mutum a gane shi ga abin da amfani ga duniya ta ko lahira ta abin da bai amfani ka duniya kada lahira ka ba za a so musulmi a gane shi yin wannan aiki ba to kuma har yauje da STB game in ya kasance ana cace da ita to wannan ta haramta amma in ba a cace da ita wasa ce kawai wannan ba ta da komi in kuma ya kasance kwallo ce kawai wadda ake hadawa tsakanin kila wani bangare da wani bangare ko wata kasa da wata kasa wannan kuma bai da komai in dai ba ainihin hotuna a ciki na mata da maza amma akwai hotuna na mata da maza wanda kasance suna haɗe wannan haramta ko kuma ta mata din wannan ya haramta saboda da ganin hoton mace da ganin ta ga ma nuna kusan su ce duk gudana wa sun ta akan wannan ibn taymiya na cikin su radiyallahu anhu ya ta akan cewa da ganin hoton mace ga hili da ganin ta da ganin su da ganin ta ga hili kusan duk gudana ba su da bambanci ta bisa ga wannan dai in ya kasance babu sura ta mata wannan babu komai akan wannan lokaci ma ya yi eh. kudin tv game ga eh. kudin su eh. wanda kamar ya kawo tv ya jera da ya jera tv shi iya ya kawo shi na aji ya sa mai tsaro masu tsawowa suna ba da kudi suna suna bugawa hmm. suna to kaga shi yanzu kaga in dai ba ta ci aka yi ba fi masabi malik radiyallahu anhu ya hana bai'ul malahi ya hana ijaratul malahi imamu na malik ya hana duk abin da ka shigar suwa daga zikirul lahi ya hana sai shi ya hana ijara ta yi an kiyaye da wannan duk hakan ga sai adiba a gani shi mai irin wannan sai shi sa lokaci in lokacin sallah ya karhe biyu ta yi sai shi ruhe bai budewa sai karhe biyu da rabi ko baka sallah da ka tafi ka bar wurin ko in karhe hudu ta yi kuma shurihi in lokacin magariba ta yi shurihi in lokacin isha ta yi shurihi to yanzu dai a asalamu alaikum eh. wani shina abin ga shina bara shina roƙon alfarma yana cewa suna son a yi mazakira akan bayanin gada an kai na azumi to ga majalisinmu na sahe da muka yi wannan bayani haka ma kuma wasu abokan karatu musuma sun nemi a yi muzakira kuma insha Allah za a yi din na'am eh. Eh. Eh. mun yi bayani duk an ka ce tsira tsere ta halatta ta su kuwa ana kallo tsere mun ce in dai babu haɗuwar mata da maza watan abinda annan ba mu cika son mu rufe koha gaba ɗaya mu haramta ababa ba saboda haramta ababa gaba ɗaya abu na wanda ya kasance shari'a ka halattawa ita ke haramtawa don haka ba a zahirin rai kofa ga abu wanda kasance ba a samu wata kafa ta haram ba amma an samu wata kafa ta haram kamar bayanin da mun kai cewa in ya kasance shi na shigar da mutane daga zikirullahi subhanahu wataala daga lokacin sallar su daga lokutan su neman abincin su wannan shi na zama haram amma in bai shiga tasuwa babu hatsin mata da maza babu kyaci ciki shi na zama halal saboda asalin komi halal na da bara haramta cigo eh to assalamu alaikum watan assalamu alaikum watan assalamu alaikum assalamu alaikum mun dai bayani cikakken bayani gurgudu don hakan ga ita banna fa ba ka iya rufe ƙofofinta gaba ɗai sai dai ka rufe abin da ka rufuwa ko ba haka ba abin da mutum ya yi niyya yi da niyyar banna an san banna ce babu wanda ka halatar da banna in mutum ya tafi ya yi aikin banna bai yi wa ce ai malam ya ce a tafi a yi banna banna ba ta da komi ko muna bayani akan wasa da kasance ta halittacce wasa ce ga shari'a halittacce wasa ga shari'a an yadda ana yi kuma mun faɗi cewa ga masaba ta malikiya ba a yi amma masaba ta shafi iya yadda ana yi abin da shafi ju wasa ta rundunonin yaki yadda da yi saboda mai tana kai da basira da ainihin ƙara wayon dubarun yaki. na'am na'am na'am yanzu dai abinda annan na'am eh alhamdulillah na'am eh. akwai shagaltuwa da rashin yin na'am na'am ina ganin ai mun hai bayani akan wannan mu yi bayani akan duk abin da an malahi mai shiga tasuwa daga ibada ko shiga tasuwa daga neman abinci ko mu yi bayani akan haramci ne don haka kana mu sake koma baya sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da musalla da musalla